بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ترى ووتر ماذا الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari da talatin da biyar Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi a wannan masallaci jami'u shehi barkat salafi rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu zaka mun yi shimfiɗa sannan mun karanta hadisi na farko a babi na fassara ma za mu sake maimaita shi Mali ya an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li Mu'adh ibn Jabal حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أصابوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله جاب حديثي عن ساموش لقفقه الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa giduna Mu'az dan Jabal shine ba'athahu ila al-Yaman lokacin da ya aike shi kasar Yaman kasar Sayyidina Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari ga abin da yace masa innaka sata'ti qauman ahla kitabi ka sani zaka je wajen wasu mutane ne ahla kitabin waɗanda suna da littafi ba ummiyai ne su sun iya rubutu sun iya karatu suna da littafi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma annabin da suka ce suna bin sa ko ka idan ka zo wajen faduhun fad'uhum ila an yashhadu an ilaha to ka kira shaida babu abun bauta da gaskiya ce Allah a wata riwayar فادعوهم إلى أن يوحدوا الله كثيرا وكأيت الله أشيء شهادة أن لا إله إلا الله أننا نفي التوحيد وأن محمد رسول الله كما النبي نبي محمد من زن الله فكاف كيف ذاكينا الشهادتان فإنهم اطاعوا لك بذلك اذا سكمك ديئا أكن توحيدي فأخبرهم وكما باري أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات ألا يا فرلن تامس صلوا لي قداجيا في كل يوم وليلة أقوى نيني لكم قوة ندري فإنهم أطاؤوا لك بذلك إذا سك مك بيي أكن سلع فأخبرهم وكباس لاباري أن الله قد فرض عليهم صدقة للي ألا يا وجب تامس وتتصدك zakka tukhadhu min aghniyaihim za a karɓi wannan zakkar daga masu dukiyarsu mawadata waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su kuɗi fa ala fuqara'ihim sai a bada wannan zakkar ko sadakar ga talakawansu fa inhum ata'u laka bidalik idan suka maka biyayya fa iyyaka wa kara'im amwalihim ka shedin ka da kuma kwatar manya-manyan dukiyoyinsu alhali sun riga sun ba da zakka wattaqi a watan mazluli sannan ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin mutumin da aka karɓar masa uwar kudinta an zalunce shi bayan ya riga ya ba da zakka to ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta alaysa bainaha wa bain Allah hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala da tayi da an yi ta Allah madaukakin sarki yake karbawa wannan hadisin haka ya zo a cikin sahihul bukhari al-imamu muslim shi ma ya ruwaito shi kamar yadda muka san ka'idar malam al-jammalili ita ce riwayar hadisan da al al-bukhari da al-imamu muslim rahimahumullahu ta'ala suka yi ittifaqin fitar da su wannan hadisi akwai nau'ukan fikihu a cikinsa masu yawan gaske alal akalli za mu faɗi guda ashirin abu na farko da hadisin ne yake karantar da mu wujubu ma'rifati halil mad'ubi wannan hadisin yana karantar da mu kafin ka yi da'awa sai ka san wanda za ka yi ba da'awa kamar yadda muka yi bayani a sashin da ya gabata yadda ake kiran ahalin kitabi kiristoci ko yahudu a cikin su kuma malamai da waɗanda ba malamai ba sun bambanta yana da bambanci da yadda za a kira waɗanda su ba a ba su littafi ba maguzawa ne su masu bautar gunki ko masu bautar rana ko masu bautar wuta suna da bambanci to abu na farko ana buƙatar mai da'awa wanda zai kira zuwa ga musulunci ya san wanda zai kira ya san yanayinsa shine abin da malaman mu suke ce masa da'awa psychologiyatul da'awa sanin ɗabi'ar wanda za ka kira sanin yanayin wanda za ka kira ya yake shin yana bukatar kawai ka jawo masa aya ne ka fassara masa zai yadda da ita a'a shi misali na hankali ake son yake son ka buga masa a'a yana da littafin da ya imani da shi sai dai ka yanko wani bayani a cikin wannan littafin naka ka ce an faɗa a cikin mankus sura ɗaya aya biyar ko a cikin luka sura ɗaya aya kaza dole sai mutum ya san wannan to shi yasa sai manzo Allah sama ya sanar da sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu yace kadai a san kirin mutanen da zaka tafi wajen su ka musu da'awa mutanen Yaman ahlul kitabi ne an ba su littafi suna bin addinin Annabi Isa alaihi salam kiristoci ne su so daga idan ka je wajen su kasan cewa suna da littafi ba kamar sauran mutanen maka da madina ba ne waɗanda suka kulliyai ba su iya rubutu ba su iya karatu ba laisu ala kitabin munazzalin min indillah ba su da littafin da Allah ya saukar musu to dole mai da ya san halin wanda zai kira ya san yanayinsa kafin ya kira shi akwai mutumin da in za ka kira shi zuwa ga musulunci kawai hankali za ka yi amfani da shi shi ne bukatar nasu ba za ka ja masa aya ba ka ja masa aya ma zai iya kare ta amma ba ma guji kawai misalai na hankali da karin maganganu tsabagen karin magana shi ba ma guji shi ayoyinsa su ne karin magana ka jawo masa karin magana ka buga masa ka ce ai kaza kaza shi ke yadda to akwai irin wannan na biyu at-tartibu fi da'wa مع مراعاة فقه الأولويات a da'awa ana son a jeranta abubuwan da za a kira mutane zuwa gare su dole mai da'awa ya zama yana da tsari mutumin da baya tsaye da farilla sai kuma ka zo kana masa wa'azi ka ce to ba na karka yin nafila ba na karka kiyamun laifi. shi kuma baya fa halarta sallah asibati kaga babu tartibul awlawiyat kenan ko mai da'awa ana buƙatar ya zama ya jeranta abin da zai kira mutane zuwa gare su kamar yadda manzon sama ya faɗa ma Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu cewa farkon abin da zai fara kiran mutanen Yaman idan ya je shine tauhidi tauhidi shi yasa duk da'awar da aka gina ta amma aka mai da tauhidi a matsayin na baya wannan sunanta da'awa alifa da'awa ce da'awa ce da za ta rushe ba inda za ta tafi A tauhid awwalan tauhidi ake fara gabatarwa manzo Allah sallama tarkizin sa abin da ya dace a maka shekaru goma sha uku yana kira zuwa gare shi shi ne tauhidi hawan shekarun da aka yi a maka kacafin ba hukunce hukunce ake karantarwa ba ana tarbiyyar mutanen wannan lokacin akan tauhidi yasa malamai suke cewa da mai da'awa zai kufa karantar da tauhidi har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma bai kawo sauran abubuwa ba tauhidi ya ta karantar da mutane yana da uzuri a wurin Allah amma da zai ɗauko wani abu ya karantar da ya ce zai karantar da mutane amma bai karantar da su tauhidi ba to da Allah subhanahu wata'ala zai karbaranta ko ba da uzuri a wajen Allah domin bai karantar da mutane abin da ya waje ba su tsara sani ba idan ka gina mutane akan tauhidi da aqida to duk abin da ka ce musu su yi su yi domin sun san ubangijin da kake karantar da su su bauta mishi amma idan mutum bai san wanda zai bauta mawa ba ka zo ka ce ya bauta amma bai san wanda zai bauta mawa ba to kowace ka sassaɓa sai ya iya yin ta wannan yana ɗaya daga cikin mushkilolin wasu daga cikin masu da'awa musamman a ƙasashen larabawa da su ba su ba tauhidi muhimmanci har a Najeriya akwai su ce kai abin da za a kira mutane a kai shi na karantar da mutane su san farillan alwala su san farillan sallah amma kuma tauhidi lalatacce to tauhidi ake fara gabatarwa a karantar da mutane tauhidi su san tauhidi na uku al-isti'dad bil hujaj wal ilm ana san idan za ka yi da'awa to ka zama ka shirya bil hujjati wal ilm ka zama kana da hujjoji da ilmi ba a da'awa da ka ba a da'awa da ka mai da'awa dole ya zama mai ilimi ya zama mai bincike ya kuma zama iliminsa ba kutataccen ilimi ba ne ilimi ne mai yalwa ya karanta fagage masu yawa na ilimi ta yadda duk inda aka kullo zai iya yin bayani kun ga nan manzon sama yana karantar da sayyidina Mu'adh bin Jabal yadda zai yi da awa idan ya tafi yana litakuna bil hikmati wal mau'izati al hasana domin wannan da awar ta kasance an yi ta bil hikma da hikma wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi mai kyau amma idan babu ilimi shi ne sai ai ta tsaba sai ai ta tsaba a je a aikata abubuwan da ba su kenan ba a kira mutane a kai zuwa ga halaka to dole ne da hawa ya kasance ya yi shiri a kan kansa shirin nan na ilimi shirin nan ya zama yana da hujjoji da dalilai waɗanda in yana ma mutane bayani zai gamsar da su manzalin sa sama ya karanta da mu a cikin wannan hadisi fikihu na gaba na wannan na wannan abin nan al-istidad bil hujj wal ilm li mujadalati a'da'i din wa qad shubahihim ai shiri na ilimi da hujjoji domin mayar ma da abokanan gabar addini martani domin duk lokacin da kake da da'awa ka daga tuta ka ce a zo ai gyara to a gefe guda kuma sai an kamo su kuma za su daga tutar fanna ce fanna za a yi dole ka zama kana da hujjoji da zaka iya musu rai ka zama kana da ilimin da zaka iya musu rai shi yasa raddi addini raddi a cikin addinin musulunci yana cikin addinin musulunci babu yadda za a yi da'awa babu rai. qur'ani ya karantar da mu rai. to daga dole sai an yi rai. tun lokacin da ka zo ka ce za ka karantar da addini na gaskiya to sai kai raddi ko ka ce ba za ka yi raddi ba to kana rai. shi ya sa ko da baka faɗi sunan kowa ba sai wani ya ce ka zage shi ko ya ce ka zaga mushi malamai sai kuma baka faɗi sunan kowa ba kana faɗin abin da yake na gaskiya ne a daidai lokacin da kake gina gaskiya to sai ka musa karya ko shi ko makaryaci mai kaza ne a cikin aljihu baya jibirin aski da ya ji ana aske shi da kajin aljihun shi ake yi kai ko ba wanka ba kamar san yana da kazarsa ba a cikin aljihu to dole ya kasance da'awa ba za ta yiwu ba sai an shirya ana da ilimi kuma ana da hujjoji yasa zan sama yake ba sai na mu'azu da jabal nan kamar wani training yake masa ko yana masa seminar ko yana masa workshop yana shirya shi za ka tafi da'awa ga abin da ya kamata kai fikihu na hudu ta'allum wa ta'limu husnul da'awa ana san hadisin nan ya karanta da mu ana son koyon kyakkyawar da'awa a koya kuma a koya dole da'awa koyon ta ake yi kuma a koyi kyakkyawar da'awa da'awar da za ta kira mutane ba ta watsa da'awar da za ta rikama mutane bishara ba da'awar da za ta rikama mutane tsawa ba kawai shi yasa abinda Qur'ani ya karanta da mu a tarhib wa tarhib yau a yi bayani kan aljanna gobe a yi bayani kan wuta kada kullum kawai a zo a yi ta bayani kan wuta da balbalinta da azabarta da kunamun da suke ciki da macizan da suke ciki kullum ya zama wa'azin da za a kai kenan a'a idan an faɗa musiba da Allah ya kare dan ma masu sabo a cikin wuta to kuma a gefe guda sai a karanta ni'ima da daɗi da lagwada da Allah madaukakin sarki ya tanadan ma waɗanda suka yi da'a gare shi a cikin aljanna to ana buƙatar haka dole ya zama akwai fasdul da'awa kyakkyawan kira kyakkyawan kira na shida na biyar mashru'iyyatu ba'th ad-du'at ila al-bilad lid ila Allah ta'ala wannan hadisin ya karantar da mu ashe shari'a ce a cikin musulunci a tura wasu waɗanda za su kiran mutane a wasu garuruwa kada ya zama an zauna a gari ɗaya a'a a tura wasu su je su aiki a tura wasu a daidai lokacin da musulmai suke da bukata akwai ƙauyukan da riga za a je a ba su tsohuwar riga zai su musulunta suna nan da yawa akwai garuruwan da za a je a musulunta da su sai ka suna ba da labari in an je da awa zai ce tun da shi saddauna ya musuluntar da su ba su sake ganin wani mai da'awa na gaske ya zo ya kuwa shi ne masu yin musu da buhu da laya da masu raba musu makullan aljanna shi su su kare suke kai da masu sayar masu wasa da bacci sun gama kuma su ce to gashi shi za su musu bayanai kuma na aiki amma cikin masu da'awa na gaske to sai ga akwai karancin su a irin waɗannan ƙauyukan suna nan suna jiran kowa suna nan suna jiran kowa kuma hakki ne na kowa ya ba da gudunmuwarsa idan kai ba ka da ilimin da za ka ba da ko kai gayyaci wasu masu ilimi ka ba su kuɗi ka ce su tafi yanzu akwai kauyen da za a je a je a tura muku malami ya kira da su na sati ya dawo gari ya sake shiri ya kuma komawa akwai kauyukan da buƙatar su a ɗauko wasu daga cikinsu a zo da su cikin binni yaran yaransu a karantar da su zuwa wuce shekaru su ma sun zama malamai sai su koma ƙauyukan su je su ci gaba da karantar wannan tsari ne na da'awa in kuma da ana yin wannan to zai kawo sauƙi sosai sai kauye ta za a ɗibo yara biyu a je kauye ta za a ɗauko yara biyu can kauyen a ɗibo yara biyu a zo da su ɗinni a karantar da su addini zuwa wasu shekaru su ma su koma gabansu, shi kenan sun zama malamai dama ƙauyensu akwai a gaban shi akwai wani ƙauye kayayyau su kuma zai sake shiga wancan kayayyau ɗin shi ke nan sai addinin musulunci ya shiga ko ina ya yaro, kamar yadda Allah madaukakin sarki yi alƙawarin yi addinin musulunci ya shiga ko ina so addinin musulunci kuma na ilimi ba addinin musuluncin gado ba wannan hadisi yana nuna mana ga manzo Allah ta sama sai ta da Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya tafi kasar Yaman domin ya je da'awa kuma ya hada shi da dan gari dan garin nan shine Abu Musa al-Ash'ari shi dan Yaman Sayyidina Mu'adh bin Jabal ya fi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ne amma shi sai Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya dan gari dan gari ne shi sai aka hada su tare aka tafi haka kuma faɗa mu sai zamu azu bin jabal to ga irin ba mutanen da laka je ka fuskanta ka san yadda zaka yi mu'amala da su shi ana da bukatar tura mutane waɗanda za su je su yi da'awa a garuruwa na shida annal ulama ahum du'at wannan hadisin na nuna mana ashe malamai su ne masu da'awa masu ilimi su suke da'awa in an ce ilimi ba ana nufin ilimi mai zurfi ba tantan sosai a'a daidai gwaggwadon mutumin da zai iya karantar da mutane a haɗa masa ‘yan islamiyya ya karantar da su yana da damar da zai iya tafiya ya tafi ƙauye da awa ya karantar da mutane daidai gwaggwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sai mutane ne za ka je ka ga alwala ma suke buƙatar su iya alwala kuma sun sun dade a musulunci sun dade da shiga musulunci amma alwala ba su iya ba. ba su iya sallah ba tauhidin su na da rauni tauhidin su cike da gargajiya da tabbatar ce kaga za a iya zuwa a karantar da su kana da kananan littafai na bakwai tirsalu du'ati alladhina yafqahuna kutuba wa lughata wa tijahat maduwi ana san idan za a tura masu da'awa to a tura waɗanda suka san littattafan waɗannan mutanen da za a kira kuma suka iya yaren yanzu idan aka tafi wani gari da'awa kamar misali ku shiga ƙasashen turai mutumin da ke da zalaka harshe yana ɗaya daga cikin abin da ya sa turawa suka san ahmad dida saboda turancinsa na ingilishi da zakir naik saboda iya turanci amma akwai manya-manyan malaman addinin littafansu saboda su ba la yaqinuna al-injiliziyya saboda su ba su iya turanci ba amma ga su manya manyan malamai ne a duniya sun fi su Ahmad idan Allah ya ji kansa ilimi sun fi like like ilimi amma ba sa jin yaren waɗannan mutane shi yasa Allah ta'ala ya faɗi hikima cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahu Allah ce ba mu taba aiko wani manzo ba a cikin mutane illa bi lisani qawlihi ba ce da yaran mutanensa bi yubayyana lahum domin da musu bayani in yadda ka kai da ilimi da aka tara maka mutane aka ce to kai musu jawabi amma ba su fahimtar yaran ka kai ma kuma ba ka fahimtar yaran su sai a ɗauko wani ne fassara a ce in ka faɗi ya faɗa ya fassara musu saƙon da kake isarwa ba zai kai ba kamar da wani ne ya tsaya kai da yake isar da yaren yake isar da saƙon ta hanyar yaren da suke fahimta dole wanda ya kwanci dole ya kasa fassara wani abin da ka fahimta tarjama ta gaji wannan in za a yi tafinta to ya gaji wannan to ana buƙatar wanda zai zama ya karantar da mutane zama ya fahimci yaren sannan ya san littafansu idan waɗanda suke da littafi ne sannan ya san ya sa ba daidai ba ne ka haɗu da ɗan shi'a ka ce za ka masa da'awa alhali ba ka san komai ba kuma game da shi'a sai a je ana kuma jami'in daka ya sa ka a wata kwana ka kasa fita kamar wanda ya je zai yi ma shirista wa'azi kiristan ya ce ah, to ni me za ka faɗa mu sallan ma da kuke allah ma ya ce bala ya tabbata a gare ku yace ina Allah ya faɗa haka Ya ce Allah ya ce fawailul lil musallin wanda ya tabbata gaba sallata. shi qur'anin ku ne ayyama da cikin sura Ya ce a cikin ara'aita allazi yukazibu ya din وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Allah ya ce bane ya tabbata ga masu yin sallah su waye masu yin sallah ba ku ba ko Allah ma da kuke mai sallan ya ce mana ya tabbata akan ku eh shi Qur'ani ne wannan a Qur'anin wannan aya take da kware da gaske a Qur'anin ku take ya ta zuba san ce ga wani ya zo wucewa idan Allah zo zo zo da Allah da Allah zo zo nan zo nan ka zo da bayani da wannan yake yi shi ne eh masa bayani da ce to ai abu ne ne sauki ka ci gaba da ayar gaba mana ta ni dai a nan zan tsaya kawai zan yi musulmi ya ce ka ci gaba da ita mana kallon yawan an fara ke da to kaga aibin mutumin da ya zama bai da ilimi ya ce ya ka tunkaran mutane sai zai je ya yi magana da su ta ba da labarin wani yana ma wasu yana ma wasu yan tijjaniya wai jayayya ya jawo ya ce ya ce ya ce ya ce salatin ga salatin da annabi ya karanta kuke kula yin wani wanda ba annabi ya karanta ba sai wani ya ce to kawo na annabi ka karanta mana na annabin da ya karanta a ni ne ba zan iya jawo, na manta shi yanzu salatin annabi ka manta wannan kalubale ne da da da yawa ana fuskantar wannan matsaloli نتقص التوحيد مقدم قبل كل شيء حديث wannan حديث ya nuna mana cewa tauhidi shi ake fara gabatarwa a da'awa kafin komai zan so ne yace fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah a wata riwaya fad'uhum ila an yuwahhidu Allah نكر أن الصلاة تأتي ثانية لأنها عمود الدين صلى إتشي تدين من إتشي في شيء الدين ginshikin addini manzon sun ce ra'asul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa hiwwatu sanamihi al-jihad shi ra'asul amri islam jagoran al'amarin da ya gabaci dai shine musulunci wa amuduhu as-salah ginshikin da yayi yadda ya tokara musulunci musulunci ya tsayi shine sallah wa hiwwatu sanamihi al-jihad sannan tsohuwar tozon darajar musulunci ita ce aljihadu jihadi da ma'anonin jihadi har a kai zuwa ga jihadi wanda ake yin sa da makasi a yi buga in buga shi ne yake sa musulunci ya ɗaukaka to sallah ita ake take biye mata idan mutum ya amsa ya shiga musulunci to sai a karantar da shi sallah a koya masa yadda ake sallah a umurce shi da sallah fikihu na goma annan annas zakata ta'ti salisatan zakka ita ce ta uku ai ma mutum bayanin zakka na sha daya annal fuqara min masarif zakat lallai talakawa suna cikin waɗanda ake ba zakka qur'ani ma sai fara ambata yace innamas sadaqatu yace lil fuqara sannan yace wal masakin sannan yace wal amilina alaiha sannan yace wal mu'allafati qulubuhum sannan ya ci gaba da ambatan guda hudun da PPP inda fatin fuqara sadaka dai zakka ana ba da ita ce lil fuqara ga talakawa iyaka lafazin fakir malamai sun yi safani a kai, wa ake ce fakir a malikiya kamar yadda muka faɗi al-faqiru ahsanu halan min al-miskin wal miskin aswa'u halan min al-faqir a malikiya fakiri ya fi kan fiye da miskini miskini ya fi munin hali fiye da fakiri suka ce alfaqihu man la yamliku kuta sanati wanda bai da abin da zai ci na shekara kaga ma aksar fuqara a Najeriya kaga talakan Najeriya ake bin yawa gare su kan minan Najeriya yamliku quta kuta kuta kuta sanati mutum ne suke mallaka abin da za su ci na shekara an yi dokar ta ɓata kwana uku mutane idan ya gwaggwalo a ce ba za a fita ko ina ba mutane sun fara ce shi kuma a miskin man la kuta yau da shi kuma wanda zai da abin da zai ci kullun sai ya fita ya je ya ne mazhabun hanafiya suka ce a'a al-faqir man la yamliku yau ne suka juya su kuma suka ce talaka ne suka ce ga annabi Musa alaihi salam yana zaune sai da abin da zai ci sai da abin da zai ci bayan ya je ya shayar ma da waɗannan ƴan matan dabbobinsu sai ya zo ya samu bishiya ya zauna rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah game da abin da zaka saukar mini ko ka saukar mini wannan yanayin da nake ciki ya Allah ina buƙatar zuciya ni talaka ne faqir ni talaka ne sai da komai a lokacin ya ce makan shi talaka suka ce a ah, ga masakin can su kuma suna da kwale-kwale fa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna bil bahr har suna da kwale-kwale sun balle su kwale-kwale har sai suka ce miskini ya fi fakiri to haka ne malamai suka yi tattaunawa a takaice fakiri mabukaci shi ne mabukaci shari'a ne ta bambanta sunansu amma kowannen su yana da bukata to za a ba su zakka misalin zakati daga ciki akwai talakawa suka na sha biyu mashru'iyyatu ba'ath as-su'ati ila al-aghniya li akhdh az-zakati anhum shari'a ce a aika da ta'i ta'i ta'i shine wakilin sarki wajen karbo zakka sa'i kenan to ashe shari'a ne a tura ta iya je ya karɓo zakka a hannun talaka a hannun masu domin domin ga shi nan manzalin su ne da cewa khawf min azin yadihim wa turaddu ala fuqara'ihim a karɓa daga mawadata ke a bawa ke a ba mabukata talakawa fikihu na sha uku wujubu ta'lili amsalil islam liman aslama jadidan wajibi ne a karantar da mutumin da ya shiga musulunci ya sabon sabon shiga musulunci a karantar da shi hukunan musulunci guda biyar a karantar da shi gashi nan manzo Allah ta sama ya jera ma fi na mu'azzu da jabal duk da ba a ambaci abu biyu ba a cikin hadisi ko ko ba ku ji ba a cikin hukunan musulunci dama nawa ne to an faɗi nawa a cikin nan Musulunci biyu sun ce to ikhtalafa al-ulama gudanu aka ambata a ciki ittifaqan ne na farko tauhid na biyu na uku to me ba ambata ba to me sa ba ambace su ba a cikin wannan Abin abinda manzon sama ya lissafa mu sai na mu'azu guda uku nan to ina tsoron ji za mu ji bayani nan gaba سلم ذكره لقوم شاهد فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب قال ليس بأي اسم باقي أشكمنا عجيب خشيب فيه سمت يغبى واجب أبشي يومن أن نسعب سلع قشيب عنا